y a o r d Lord, Lord. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله العظيم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى وعد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية فتح خيبر بقوله تعالى وأثابهم فتحا قريبا كان يهود خيبر رجالا محاربين ولهم عدة حصون منيعة وقد كانوا عدا ذلك أهل مكر وخداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التخلص من جوارهم كما تخلص من يهود المدينة الذين لجأ بعضهم إلى خيبر <coughs> وكانت غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعد المحرم من السنة السابعة ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر وكان معه ألف وستمائة مسلحين تسليحا حسنا واستنفر صلى الله عليه وسلم من حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه وجاء المخلفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معهم رجاء الغنيمة فقال لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد فأما الغنيمة فلا وكان الله قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية في سورة الفتح بمغانم كثيرة بقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولما أشرف صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه قفوا ثم قال اللهم رب السماوات وما أذلل ورب العرضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم وكان صاحب الراية يومها هو علي بن أبي طالب إذ فاز بقوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله فاقتحم رضي الله عنه باب الحصن واجتذب أحد أبوابه فألقاها بالعرض ففتح الله عليه الحصون بخيبر وفيها سبيت صفية بنت حيي ثم كان من شأنها أن تزوجها صلى الله عليه وسلم وأسلم في هذه الغزوة أبو هريرة رضي الله عنه وكان ذلك بخيبر لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أقام بها شهري ربيع وجمادين ورجب ورمضان وشعبان ورمضان وشوالا ثم خرج في ذي القعدة في السنة السابعة في الشهر الذي صده فيه المشركون بالهديبية معتمرا أمرة القضاء مكان أمرته التي صدوه عنها وتسمى هذه الأمرة بأمرة القصاص لنزول قوله تعالى والحرمات قصاص وتسمى أيضا بأمرة القضية من المقاضات التي قاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامهم هذا ثم يأتي في العام القابل وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون واستعمل على المدينة ويف بن الأضبط الديلي ويقال لها أمرة القضاء أمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في شهر الحرام من سنة ست فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأمر ألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية وخرج معهم غيرهم أيضا fakanu alfaini siwa nisa wa sibiyan wa saqa ma'ahu sallallahu alayhi wa sallam 60 badana wa hamala silaha wa warimaha wa rimaha wa qada mi'ata farisin khawfan min ghadri ahli makkah فلما سمع Makkata أهل مكة wa عنه وتحدثت قريش بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه في عسر وجهد وشده فصفوا له عند دار الندوه لينظروا اليه والى اصحابه رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم وحشرنا الله في زمرتهم يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم غفر الله لي ولكم والله يهدينا ويهديكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bayan godiya ga Allah da shaidawa da kadaicin Allah da manzancin manzan Allah da salati ga ma'aikin Allah masoyinmu annabi Muhammad bayan haka ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu sai kuna musulmi ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mai girma ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alkawari a lokacin yana Hudaibiya an taso za a dawo madina ya yi masa alkawarin fatha khaibara buɗe khaibar Allah ya masa alkawarin cewa zai buɗe khaibara da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa asabahum fathan ba su yi haƙuri Allah ya saka musu da buɗe nan kusa kusa kusa kusa za su samu buɗe a nan kusa kusa kusa yahudawan haibara sun kasance mutane ne mayaka. suna da katangu da yawa e, katangu da aka yi wato ganuwa bango da ake yi a kewaye gari suna da shi da yawa kamar guda bakwai suka kewaye garinsu yanda ba za a iya shiga garin ba saboda haka suna da katangu mai kiyayewa wazannu a mani'atuhum husunuhum suna zaton cewa katangunsu za su kiyaye su Allah ce ina ba za su iya kiyaye su ba sa'an nan bayan wannan sun kasance ma'abota makirci ne da yaudara sun iya makirci sun iya yaudara saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya so ya kubuta gabarin makwabtaka da su a raba su da haibara gaba ɗaya kamar yadda ya kubuta gabarin yahudawan madina waɗanda ke kusa da shi banu ƙuraiza da banu nadir waɗanda ma sashinsu da aka yi yaƙin gwalolo gazwatul handak da aka yi wannan yaƙi na gwalolo aka kore su sun bar madina to wasu su kaɗan daga cikinsu sun koma haibara wajen yan uwayensu yahudawa saboda haka manzo Allah sun aje gama da su a raba su da wurin ma sam sam gaba daya su daina makwabtaka ma da musulmi balle su yi mana makirci da yaudara yakin haibara ya kasance a shekara ta bakwai da hijira wato wancan hudaibiya da aka je shekara ta shida to shekara ta bakwai ne da hijira aka je wannan yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya kasance cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya dawo daga hudaibiya ya zauna a Madina a watan Zulhijja dama watan Zulqa'ada aka tafi ya zauna a Madina watan Zulhijja da sashin wasu kwanuka na watan Muharram a shekara ta bakwai kenan sa'an nan ya fita da sauran wasu kwanuka na watan Muharram ma'ana dai a cikin Muharram manzan Allah ya fita zuwa Khaibara manzan Allah ya je haibara yana tare da runduna mutum dubu da ɗari shida waɗanda suke da makamai makamai kuma kyakkyawa an yi wannan karon an yi shiri mai kyau musallahina taslihan hasanan eh, suna da makamai kuma makamai kyakkyawa an yi shiri da kyau an shirya su Mayaka ne da za a je a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da waɗanda suke daura da shi daga waɗanda suka halarci hudaibiya su zo su yaƙi da shi wanda duk ya je wannan gazwatul hudaibiya ko sulhul hudaibiya to manzan Allah ya gayyace shi inda mai shi na kusa ya zo a tafi wannan yaƙin tare da shi saboda Allah ya ce ya yarda da su ko laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara saboda haka tunda Allah ya yarda da su ba a tsoron mutuwa ma can ma an ce ba a tsoron mutuwa tukun Allah ce ya yarda da su balle yanzu ma gaba ɗaya kenan ko idan Allah ya yarda da kai ka samu yardan Allah sai me zaka yi da duniyan nan ba gwamma ka ba kawai ka je ka huta tunda kana cikin yardan Allah saboda haka manzon Allah ya ce duk waɗanda ke kusa lallai ne su zo a tafi wannan yakin tare da su don Allah ya yarda da su waɗanda ba su je yakin Hudaybiya ba su ma sun zo saboda su fita tare da manzan Allah saboda ƙaunar samun ganima suna ganin wurin da in an je an yi nasara za a samu ganima to sai suka zo su fita sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu la taharju ma'i illa raghibina fil jihad amma al-ghanimatu fala ku da ba ku halarci hudaybiya ba kada ku fita tare da ni sai dai wanda ke kwaɗayin yakin dama kana kwaɗayi ne ka je ka yaƙi saboda Allah amma ganima kam ba ku ciki wani mutane idan saboda ganima za ka tafi to ba ka cikin ganima ka je saboda Allah yadda muka je ku dai biya aka sha zama saboda Allah kai ma ka je yaƙin saboda Allah amma ganimatu fala yaƙi ganima dai babu saboda haka ku san da zaman wannan kafin ku fita wani mutum wannan halinmu ne ko ko me za mu yi ba mu yi saboda Allah sai saboda kuɗi in kaga mun dage ma yin abu kuɗi ne za mu samu amma saboda Allah a'a ba mu yi ba mu yi saboda Allah a yau dai da muke ciki sai wani da wani yan kaɗan da ba a rasa ba amma a ce lillahi fillahi fi sabi Lillahi. zan yi aikin Allah saboda Allah ba domin a biya ni ba ai yana da wuya yana da wuya yana da wuya hatta sallolin juma'an nan da kuke gani wani limamin faranan in ta kai ba a bashi wani abu ba to tashin hankali ne tashin hankali kuma da yawan masallatan juma'a da kuka an bude nan dukka saboda kuɗi dan fi sabilillahi da za a yi akwai wani limamin ma da aka bani labarin san an yi fi sabilillahi gabansa ake kawowa sai ya cire wanda yake so sa'an nan ya bar musu sauran saboda haka an bubuɗe ne kawai saboda kuɗi da za a samu ba saboda Allah ba Allah ba baya karban aikin nan idan saboda irin haka ka bude juma'a ka manna ma korona, to ka bari ka zo kai saboda Allah a bari a zo a yi ma Allah aiki saboda Allah amma saboda ganima ba sallah ake yi ba ba ibada ake yi ba babu lada yawa yawan bude bude masallatan juma'a sun yawa ba nan garin kawai ba ko ina ka je ko ina za ga masallacin bai iya ɗaukan mutum hamsin amma kuma an bude juma'a ana yi dan fi sabilillahi da za a karba dole sai ya zo gaban liman liman zai cire wanda yake so inda ke da sauki ne masallacin na da girma kwamiti su cire wani abu da za a ba liman amma idan ba a ba liman ba to ku da kanku kun sani tashin hankali ne sai an ga tashi to sallami me yi ba a yi sallah ba mana ba a yi sallah ba sai an yi tashin hankali da dadewa fiye da shekara goma sha wani limamin ya zo muna fira sai yana cewa wai wansa na kinsa saboda abin da ake bashi ko 500,000 eh, ne lokacin 500,000 ko wai sai bai son ana bashi kuma shi ne shugaban kwamitin kuma yayansa ne sai bai son yana bashi bai gane abin da sa yake kinsa ba a kaga ba mun sallah ne don a biya mu ko in muna son a biya mu ne mu bari ma gwamnati muna sallar juma'a ka biya mu to wannan mun san kudin kasa ne ko amma abin da talakawa za su tara kwabo kwabo don a gyara masallaci a taimaka ma addini shi kai liman za a cire a baka ta ire-iren waɗannan yanzu ban san abin da za a bashi ba sai miliyan biyu ko a sai miliyan biyu mana tun da babban gari ne kuma masallacin na da girma saboda haka sai miliyan biyu za a bashi kenan an bashi ƙasa da haka tashin hankali ne ta duk wannan da sauki da limamin da sai an kawo gabansa sai shi ya cire yadda yake so ya sa'an nan ya bar mas kwamiti saura in ma an yi wani abu ma kenan wani ma ya karba wai shi kenan sai dai su tashi su tafi balle ranar idi gaba ɗaya kenan saboda haka komi za mu yi mu yi saboda Allah illa iyaka amma abin da muka sani ba saboda Allah muke ba tun yanzu mu bari tun ba mu shiga kabari ba amma idan mun shiga kabari ba zancen gyara kuma in ka iya ka gyara ka gyara tun yanzu in ka kafa masallacin ne saboda Allah to bismillah duk abin da aka samu na gyara masallaci to ka bar ma kwamiti su yi abin da suka ga ya kamata a yi da shi kada ka sa hannunka a ciki kada ka sa bakinka a ciki ba ruwanka kai naka ne ka zo ka yi sallah saboda Allah ba domin a baka wani abu ba amma saboda a baka wani abu ka yi hasaran duniya da lahira hasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusranul mubin ka yi hasarar duniya ka yi hasarar lahira wa ba ran da kudin nan zai ishe ka ba ran da zai ishe kudin kwabo sadaka sadaka ai ba ran da zai ishe ka fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka ga abin da Allah zai maka kawai amma kuɗi kwabo kwabon mutane ba yanda za a iya ishe ka ko nawa ake baka satin nan ba zai maka komai ba kuma za ka talauce Za manzo Allah ce duk wanda ya dogara ga mutane sai ya talauce amma wanda ya dogara ga Allah ba zai talauce ba ba zai talauce ba kai dai tawakkal ala Allah ya lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun amma abin da muke yi babu kyau babu kyau ka ku fita tare da mu sai dai in kwana kwaɗayin jihadi kada ka bude juma'a sai dai in kana kwaɗayin lada a wurin Allah amma ganimatu fala amma ganima dai babu kada ka fita saboda ganima kuma ba za a baka ganima ba illa iyaka in ka fita ka tafi ba a baka komai in ka yi ma mutane sallah ka yi sallah ba a baka komai sai mun dage shagabannin mu fa kenan fa masu ba mu sallan kenan ba su gyaru ba ina ga ku masu jin mu masu ganin mu ah muna da aiki jama'a sai mun dage mun zama bayin Allah ka tsaya ma Allah kawai ka ga abin da Allah zai maka illa iyaka a wataran kamar sati biyu da ya wuce ko nawa ban sai ba ban sayar ba ban yi komai ba ma rana ɗaya miliyan ashirin wani ya aiko mini miliyan goma daga turai wani ya zo ya ba da sadaka miliyan goma ban tafi na barku ba ai na tafi na barku ban sai ba ban sayar ba an na sayar littafi ne ku ce na sayar da littafi ko ban sai komai ba ban ce komai ba ban sa ka komai ba ba addu'a ne maka ka kawo mini kuɗi ba illa ka kuru to sai sai sai mi sai mi ya saura in ka dogara ga Allah man kana lillahi kana lahu lahu wanda ya kasance ma Allah Allah zai ma aiki sai Allah ya taimake shi wanda kuma ce mutane zai ma aiki to shi da wahala kenan saboda haka muna da aiki kwarai da gaske kwarai da gaske kaga limami yana faman sallah bai son ya fasa sallar asubahi bai son a sallah ta wuce shi to sadakan da ake bayarwa ne ko da ya dan makara ko da ya ciki ya murde masa ya yi maza maza ya alwala ya zo yana zuwa ma ana tare kama wani limamin na shiga ya fidda shi saboda kwabo kwabon da zaki sadakan da ake bayarwa asubahin nan shi yasa muka kansalin shi anan ba mu bukatar sadakan kowa a karatu za a yi ma ina batun sadaka ai ba batun sadaka ce da gaske abin da ake cikin kai a sa karatu kawai a liman ka yi ma mutane sallah minti biyu, minti uku minti hudu biyar sallar asubahi ka yi addu'a minti goma eh ana ta kawowa kana ta yi ana ta ina sallah wurin nan ran da za ka rasa sallah tashin hankali ne ba saboda allah ba saboda kuɗin nan saboda kuɗin nan amma saboda allah kake yi ko kana so ka shekara ɗari ba baka fasa sallah ba ai allah ne baka ƙarfi ko in ba ƙarfi ba lafiya kai kai sallar a ba za ka iya ba da saboda haka mu yi saboda allah mu huta duniya mu huta lahira illa iyaka illa iyaka amma ba haka muka yi ba to fa muna da aiki jama'a muna da aiki shagabanninmu na da aiki limamanmu suna da aiki balle ku mabiya masu bin su sallah gaba ɗaya kenan wani limamin an ƙara sallar juma'a abinda za a tara masa gabansa tukuna da addu'o'in da zai yi na minti goma sha biyar allah kaɗai ya sani ko an ƙare kuma kwamitin ba su bayar ba tashin hankali ne wani limamin wani ya ba da kaza a yi masa addu'a wani ya ba da kaza a yi masa addu'a yanzu na ji ko wani ya ba da cd goma wani biyar wani biyar wani goma wani abu kaza kaza duk limamin ake tarawa ana kai ma wannan bai wuce shi an ce ya yi addu'a ne wannan shi nashi ne sannan kuma kwamiti ku ba shi wani abu kuma eh abin da kuka saba ba shi kuma ku ba shi in ba ku bayar ba tashin hankali ne shi ku wani kokuwan neman limancin nan amma kwamitin da aka kare sallah na ce ku kawo kuɗin addu'a tun farkon farawa mu har yanzu akwai wani ya zo ya faɗi mini tun da aka fara kuɗin addu'an nan ku kawo mini in akwai wanda ya sani ya zo ya faɗi mini ce dai ma ni in bayar ko ce ni ma in bayar in taimaka ni ban son lada ni? ban son lahira ne ni za sauran na cin daudan mutane ba na neman lahira na Allah kiyaye ni saboda haka manzo Allah ya ce musu ba kada ku fita tare da ni sai dai in kuna kwaɗayin yin jihadi fi sabilillahi amma ganimatu fala in dai saboda ganima za ka fita ka saura gida kuro Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ya yi ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama <coughs> alkawari alƙawarin a lokacin da za ake barin hudaibiya Allah ya masa alkawari a cikin suratul fathi da ganima ganimu masu yawa da Allah zai bashi eh, ka kyale su Allah zai baka ganimomi masu yawa Allah ta'ala yana cewa adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli sha'in qadira Allah ya yi muku alkawarin ganimomi masu yawa da za ku karɓe ta za ku ɗauka insha Allah nan gaba amma wannan da kuka gani ya faru a Hudaybiya wata ganima ce da ba sai masu hankali ke ganewa fa'ajjala lakum hadhi sai ya gaggauta muku wannan ganimar menene wannan abin da Allah ya muku kaffa wa kaffa aidiyan nasi anku ya kame hannuwan mutane ga barin taba ku ba wanda ya ji koda kwarza ne ba kwanda ya kware ba wanda wani abu ya taba shi wannan wata babban ganima ce wa kafa aidiyan nasi ankum kuma saboda wannan ya kasance aya ga muminai kuma Allah ya shiryar da ku ta farki madaidaici bayan wannan wa ukura lamtakadiru alaiha akwai wata ganiman daban da zan baku in ji Allah eh, akwai wata ganima ba ku samu iko a kanta ba tukuna amma ni Allah zan baku saboda ina kewaye da su ina eh, riga na gama komai na ni Allah eh, Allah ya kasance mai iko na bisa dukkan komai na riga na gama da su nan gaba za ku je ku za ku karbi wannan ganimar insha Allah ma Allah fake magana a yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka fita da ya hangi haibara sai ya ce masu habban saƙifu ku tsaya ga garin can muna gani ku tsaya a nan sai aka tsaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ya yi addu'a yana cewa Allahumma rabbas samawati wa ma ma'azalal ya Allah Ubangijin sammai guda bakwai da abin da sama ta yi masa inuwa duka kai ne ubangijinsu yanzu sama ba ta yi mana inuwa ba a ta yi mana inuwa mana sammai suka yi mana inuwa da za a kware saman nan a bar mu da rana dukkanmu nan za mu kone cikin minti ɗaya a cikin minti ɗaya duk za mu kone duk za mu kone saboda haka eh, sama ta yi mana inuwa hasken ranar aka huda wuri kankani yadda za ta zo mana illa iyaka yadda za mu amfana da wannan hasken sirranmu da shuke-shukenmu duk su amfana da wannan hasken amma da ba a yi mana inuwar ba aka sake mu aka bar mu da rana duk konewa za mu yi konewa za mu yi a cikin minti ɗaya kowa ya mutu to ina roƙonka ya ubangijin sammai da abin da sammai guda bakwai suka yi musu inuwa wa rabbal aradina wa ma aqlalna ya ubangijin ƙasai ƙasa guda bakwai da abin da suke ɗauke da su kowanmu na kan ƙasa ne in dai ka ce ba ka bin Allah to ka nemi ƙasar da za ka zauna kanta ba ƙasar Allah ba ka nemi samar da za ta yi maka inuwa ba samar Allah ba in dai ka ce ba ka bin Allah ka nemi naka daban ka je ka zauna to yaso ka yi abin da ka ga dama amma kasar Allah na ɗauke da kai samar Allah na maka inuwa to wajibinka ne ka yi ma Allah biyayya in ba ka yi ma Allah biyayya ba Allah zai kama ka a Allah zai kama ka dole ne mu dage mu yi ma Allah biyayya fa jama'a wannan wajibinmu ne tun yanzu tun yanzu tun muna sararin nan muna kan ƙasa amma ran da muka shiga ƙarƙashin ƙasa to ba wata magana kuma lamar ya riga ya ɓaci ko kana son ka yi alkhairin ba za ka yi alkhairin ba ba ba ka dama ne sam babu karra babu dawowa an riga an tafi kenan ya ƙare an fail an fail eh, in an yi nasara an yi nasara dage ka yi nasara ran da za ka shiga kabari amma ba abin da za a maka bayan mutuwa ba wannan karya ce ake maka yi kuɗi ake so kuɗi kuma za a bayar wahala wahala masu mamacin za su yi su tattara kuɗi su ba ku kuci ka je ka rika butoci da take ah hasara ka yi hasara saboda haka kai da kake karkashin ƙasa ba ta kai ake ba ta abin da za a ci da butar da za a samu da kuɗin da za a samu shi ake yi malumma da sarakuna kuma ranar kowa zai gwada gwanintansa zai kure a dakarsa akwatinsa zai ciro riga mafi kyawu ranar zai fito ya sanya yana takama kai kana karkashin ƙasa fa kana wahala ana takama ana gwada ma mutane kai kana karkashin kasa kana wahala ba su san halin da kake ciki ba da ba su yi irin waɗannan tarurrukan ba wallahi da sun barka ka huta da kan kabarin kama wani mutum ɗaya mai ikhlasi ya zo ya tsaya ya yi addu'a da ya fi maka alkhairi da ya fi maka alkhairi amma wanda ake yi nan dukka ba ta kai ake ba ta kai ake yi ana ta kai ne kowa ta kansa yake yi har fada ake yi ko in ba kawo kuɗin da ya kamata ba a yi muku fada kuɗin da kuka kawo yayi kaɗan ku ƙaro ina za ku samu ku da aka ce a baku fa ina za ku samu dole kuma ku ƙaro ku ci bashi ta ku saura wahalan biyan bashi illa iyaka ta ku saura wahalan biyan bashi waɗanda ake raba ma kawai kuma da butoci ko kawa ake yi ko a zubar da shinkafan a zubar da butocin mai ƙarfi ya samu uku hudu yana ganin wani talakan bai samu buta ɗaya ba to idan za ka yi sadaka saboda allah kai dai samu butocin ka bi kowane masallaci ka ar'aje cikin dare ba wanda ya ganka aha to ka ma allah cikin dare ba wanda ya ganka in ka kira mai kwamitin masallaci ma wani don allah ga buta ka kai masallacin ku kayi riya allah bai su lada ba za ta kai ga mamacin ka ba duk abin da za ka yi saboda allah ana a na shuraka an shirki man ashraka ma iya gairi taraktuhu wa shirka inda an tara ni da wani a yi wani abu to na barba mai shi ba na so in ji allah ba na so na barba mai shi ka je wurin me shi ka je ka nemi ladanka amma ba wuri na ba ni Allah to duk abin da za a yi bayan mutuwanka an cuce ka ko ka cuci kanka da baka bi Allah tun kana duniya ba bi Allah ka huta da wahala tun da kana kan ƙasar Allah ƙasar Allah na ɗauke da kai samar Allah ta yi maka inuwa bi Allah nan ran da ka shiga karkashin ƙasa sai ka haɗu da Allah ghafurur rahimun mai gafara mai rahama amma in baka bi Allah ban ka shiga karkashin ƙasa za ka samu Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ya ubangijin samai da abin da sama suka yi musu inuwa ya ubangijin kasai da abin da kasa suke dauke da su wa rabba shayatin wa ma adlan ya ubangijin shaidanai da abin da suka batar mutanen da suka batar da su wa rabbar riyah ya ubangijin iskoki wa madaraina da abin da suka sheko na daga kura da kasa da komai a yanzu fa inna nas'aluka khayra hadhihi alqaryah mu Allah muna roƙonka alkhairin wannan alƙarya da za mu shiga wa khaira ahliha da alkhairin mutanenta wa khaira ma fi da alkhairin abin da ke cikinta wa na'udhu bika min sharriha ya Allah muna neman tsari da kai daga sharrin wannan alƙarya da za mu shiga wa sharri ahliha da sharrin mutanenta wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikinta ina jin wannan sunnar yan tabligi ke yin sa ko ina ganin za su shigo gari shi su tsaya wajen garin su yi addu'a to maluma daga cikinsu wannan addu'an suke yi eh, don kafin su shigo garin suna roƙon alkhairin wannan garin kai ma kowane gari za ka shiga ana son kai alhai ka karanta wannan addu'a amma ba mu santa ba balle mu yi ko sannan maza Allah ta aqdimu bismillah shikenan ku gabata a huskance su da sunan Allah shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa gare su kuma Allah ya bashi nasara akan su wanda ya rike tuta a wannan ranar shine saidina aliyu don an zo an iske garin sun kukulle da manya-manyan kyaware manya-man don an yi ganuwa mai girma ana yin babban kyaure ne wanda ba ka isa ba a kukulle bayan da karafe a tattare da karafe ba ka isa ka shiga ba subhanallah aka dan zauna kwana ɗaya biyu aka dan hey zaman za ta yi yawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan bawa wanda Allah ke son sai yake son Allah wannan tuta zai je bude wannan garin subhanallah gare waye sai kowa yana son manzan Allah ya ganshi da gare waye kowa na don manzan Allah ya ce la'ati yanna rayata gadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sai kowa na son manzan Allah ya ganshi ce shi za a ba tuta wai mutuwa fa zaka shugabanci komanda za ka shugabancin runduna amma kowa na son a gan shi kowa daga dai waye kowa na zuwa wurin manzan Allah ya gan shi ali shi yana can ma ciwon ido ya dame shi yana fama da ciwon ido kowa ya dai ya zo manzan Allah ya ga kowa can ya ce ina aliyu ya ce yana can ba ya da lafiya ya ce a kira shi aka kira shi manzan Allah ya addu'a ya tofa shi kenan idon ya warke ga tuta je ka bude haibara wani mutane sayyidina ali shi ne ya rika tuta aka bude wannan garin saboda ya rabonta ya rabonta da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce nan raya ta gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbuhu Allahu wa rasulu gobe zan baiwa wannan tutar ga wani mutum Allah zai buɗe a hannuwansa Allah na son shi da manzonsa da Allah da manzonsa suna son shi wani mutum kowa kuma na son a ce Allah da manzonsa na son shi ko to yi aikin da Allah da manzonsa za su soka ba haka za ka kwanta kana abin da ka ga dama kana hutawa ka ce wai Allah ya soka ba a a wai larabawa ke wata magana wai man talabar rahata bin rahati fala don rahata duk wanda ya nemi hutu da hutu ba zai samu hutu ba man talabar rahata bin rahati fala don rahata wanda duke neman hutawa da hutawa kana kwance kana hutawa kana shan iska wai kai kana son ka huta gobe ba za ka samu hutun ba sai ka gaji lokacin da kake hutawa kana shakatawa nan ɗauki alkur'ani ita karantawa ita zikirin allah ita yi annabi salati yawaita la ilaha illallah yawaita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar baka huta ba kenan ko to ka je lahira ka samu hutu amma kana son nan duniya ka huta kuma kana neman hutu gobe a ba za ka samu hutu ba man talabar ta bin raha fala jidon raha ba zancen samun hutu da haka mu yi abin da Allah da manzonsa za su so mu dina ali ya kusa kofar wannan eh, katangu da aka yi mun ce muku manya-manyan kofofi ko manya-manyan kyaware sayyidina ali ya zo ya girgiza ya girgiza ya girgiza ya fidda kofar ya jefar da ita ya jefar da ita ta sai ta faɗi mutane goma sun zo sun kasa ɗagawa a ƙarfi ne na wilaya an kasa a ɗaga ma ƙasa ya gagara amma ya girgiza ta ya girgiza ya ɓalle ta ya gulgar da ita sai allah ya buɗe masa waɗannan katangu a haibara aka shiga ba yi komai ba suka ba da kai nan da nan kowa ya ba da don ba a yadda za a yi a cikin wannan yakin ne aka ribato safiya bintu to bintu huyayyin idan ana kirga iyayen mumine za ku ji an ce safiya to a nan aka ribato ta da aka zo sabai suka ce wannan ita ce yar shugaban bai kamata ga kowa ba sai kai ya rasulallah ta kasance daga cikin wato ganimarka ka abinda za a raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta ya aure ta ba ta samu daraja ba darajan da babu irin darajan da ta kai ta saboda haka ƙarshe dai ta zama uwarmu allahu akbar saboda haka eh, wata ita da wata ne suna ɗan gaddan dami hakan ga sai mai shi ta ce wai ba yahudiya abin ya dame ta ta je ta faɗi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka ni na manta ma amsar da manzan allah ya ba ta taje ta faɗi ita matar yanzu aka dai namanta ban son yi muku ƙarya ko amma don bai zo kan hankali na rayu wannan maganar ba balle in duba in gani mi manza Allah ya ba ta amsan da za ta ba ta kamar manza Allah ma yanzu ya zo mini ya ce mata ki ce ke jikan annabi haruna ne ita kuma ta gwada kakanta annabi ke jikan annabi haruna ne ita kuma ta gwada kakanta annabi Ha magana ta kare in ni ba ya ce ni jikar annabi haruna ne ke kuma gwada mini kakanki annabi ka san mata an ana zaune dai ko da ba faɗa dai wata ran an yi wani abu da zai motsa hankalin wani a yi zage-zage ne wannan shi babu shi gidan manzan Allah amma a ɗan saba a yi wani abu kaɗan mata ne a yi mata ne dole an yi wannan saboda haka manzan Allah ya gwada mata amsan da za ta je ta bata abin mamaki mun ce muku manzan Allah ya je haibar shekara ta bakwai ko a wannan yakin abu huraira ya musulunta shekara ta bakwai ya yi shekara ta bakwai da manzan Allah shekara ta takwas shekara ta tara shekara ta goma manzan Allah ya rasu shekara ta goma sha ɗaya kaga shekara hudu cur ya yi tare da manzan Allah ta ma shi ma kaga darajar da ya samu an abi hurairata radiyallahu anhu an abi hurairata radiyallahu anhu an abi hurairata radiyallahu anhu da ba sunansa abu huraira ba sunansa sunan dakin abdul wani abu na haka kamar wani gunki ne haka manzo Allah ya canja ya mai da shi abdurrahman sunanka abdurrahman da sai zama yana son rike kyanwa ko da shi kyanwa na kafadarsa sai manzo Allah na kiransa abu hirrin uban dan uban kyanwa har ya zo ya zama abu huraira uban yan karamar kyanwa ko da shi kyanwa na kafadansa to yau kowane hadisi ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka ji an abi hurairata in ka karanto hadisi ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka ji an abi hurairata wani bi ma a jera maka hadisai biyar duka an abi hurairata shekara hudu can kadai yayi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu saboda addu'ar manzan Allah da ya masa komai ya ji ba zai manta ba ya kiyaye kenan an ci haimara. an ciyo ribobi an raba riba har da gonaki a yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina daga khaibara ya zauna a madina watanni guda biyu na rabi wato rabi'in al'awwal da rabi'in al'akhir da jumadaini jumadal ula da jumadal akhira da rajab da sha'aban da ramadan da shawwal sa'an da manzan Allah ya fita a cikin watan zulqa'ida a shekara ta bakwai a dama watan zirki da aka je shekara ta shida ko saboda haka a shekara ta bakwai manzan Allah ya fita watan dai da skafurai suka tsare shi barin shiga ah, madina eh, makka din nan to ya fita a wannan watan zuwa ga makka yana mai umra umran biyan bashi ba wai an biyan bashi ba ne a'a an dai ambace ta umratul qada'i ne saboda kamar wanda ba a samu an yi ba ne za a yi amma ya ba zancen biya kuma bigirin da ya bi umran da suka tsere shi gabarinta ana ambaton wannan umrar da umratul qisas saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ce wal hurmatu qisas alhurma sakayya ne in an tawaye maka alhurman ka kai ma zaka tawaye alhurman me shi illa iyaka mutum ya ci maka mutunci kai ma zaka iya ka ci mishi mutunci daidai ta wannan an kunzo zo kurama rashin hana ku da aka yi kun zo kuma ku kore su daga makka a cikin limana su suka ajiye wannan ka'idar ko su ba ku maka ku zauna kwana uku ana ambatonta umratul qadiyya saboda alkawari da aka yi da su cewa ya koma ya dawo shekara mai zuwa min al muqadat ya dawo shekara mai zuwa wannan umra ita ce wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani da yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allahu aminina muhallaqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun Allah ya gaskata mafalkin manzonsa eh, da gaskiya za ku shiga masallaci mai alfarma in Allah ya so kuna amintattu ba wanda zai taba ku kuna masu aske masu aski kwalkwal wasu kuma na shiye babu kuna tsoron komai a ranan manzo Allah ya sanya Uwaif dan Adbat ya zama shine shugaba a Madina a Diyali ana ce da ita umratul qisas saboda sun tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan zulkida a cikin wata mai alhorma a shekara ta shida manzan Allah kuma ya rama ya zo ya shiga makkan a watan zulkida a wata mai alhorma a shekara ta bakwai manzan Allah ya yi horo wanda dukka yake biya kada ya yi jinkiri ya kasance cikin wannan tafiya da za a yi a mun fahimta duk wanda muka je mutum dubu da ɗari hudun nan da muka je aka tsare mun nan duk wanda kenan to me shi ya tabbata an yi wannan tafiyar tare da shi manzo Allah bayan haka ma an samu wasu daban da suka fita tare da su banda wannan mutum dubu da ɗari hudun wasu ma sun shiga sun tafi tare da su saboda haka adadin waɗanda suka je wannan umrar mutum dubu biyu nawa kenan ya karu mutum ɗari shida ko suka ƙaru akan wannan banda mata da yara manzo Allah ya kora hadaya sittin raƙon masu tin manzan Allah ya kora ya je yanka ya ba Allah a nan manzan Allah ya ɗauki makamai da sulkuna da masu duk abin da ake zuwa yaƙi da shi dai manzan Allah ya ɗauka ai sun ce kai shigo da komai ko sai dai silahun rakib eh, musafir sai dai makaman matafi dan takobi da dan eh, kibiya manzan Allah duk abin da ake sawa a je yaƙi manzan Allah ya bari an tafi da shi ah, ya kora mahaya gwanaye mayaka mutum ɗari duk a yi musu makamai da kyau saboda kada su yaudare mu wannan kuma haufan min gharir ahli makkata saboda tsoron kada su yaudare mu mu shigo ba komai su far mana ba mu ya muka da kanmu eh wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair ku yi musu tattali kafirai ba su da aminci ku yi tattali shi yasa Iran ke ta tattali sai na za musu tashin hankali ba su da alkhairi kafirai ku yi musu tattali saboda kamar Allah ya zo da tattali Ah, saboda tsoron kada su yaudare shi a yayin da mutanen maka suka ji manzan Allah na zuwa sun fita sun bar makka eh, sun kamar yadda aka yi alkawari sun fita kwana uku manzan Allah zai shigo yayi abin da zai yi amma sai suna jin ana cewa ai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna cikin tsanani fari yunwa da ne. saboda haka an sun shigo a zo a leka a gani yaya za su yi dawafi yaya eh, za su yi dafi an ce yunwa ya kare su duk ba su da karfi kasan jita-jita ko balle irin na wannan zamanin in aka yi maka jita-jitan kuma aka yi ka kwaɓe dole ka ɗauke shi haka nan tun da ake waɗannan jita-jitan saboda haka aka zo a yi darin nadwa a ga yadda manzan Allah da sahabbansa za su yi ɗawafi yaya za su yi ɗawafin yaya za a ƙare wannan sai in juma'a mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu الله يدد صحابة من manzan رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم bihim الله في زمرتهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور